يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبيا كاتب الله ملو كي ما يكوى ما يكومي وانا هنا منا وانا رانا كيو هنا جم منا عشرين منا منا عشرين دقيقة عشرين دقيقة جوات ربيع الثاني هجرة دبي إير إريبو دتلاتين دبوكو يكمن رسول الله صلى الله وسلم daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 31 a watan 1 shekara ta 2016 muna cikin wannan littafi a littijahat muta'addida fi qadiyati khuruj al-mahdi muntazar littafin da ke bayani akan fahimta daban-daban dangane da almahdi wanda ake sauraron bayyanansa wanda annabi ya bayanin sa cikin hadisansa wanda fahimta ta zama daban-daban ta al'umma da wanda suke kulewar babu shi kwata-kwata da wanda suka yi da'awar a baya masu riga sun yi da wanda aka yi masu da kuma da ahli sunna jama'a kan almahadi wannan ya ja muke karanta tarihin rubuce-rubucen da aka yi a wannan ƙasar wanda su shehu usmanu allah ya masa rahma da ɗansa muhammad bello suka yi a kai da kuma wanda daga baya cikin jikokinsu wasu suka yi fahimtar wato wata fahimta a bai wanda shi muke karanta <clears throat> muna cikin bayani akan yaduwar wannan magana ta yaduwar almahdi ko mahdiya ta shi almahdi na sudan da da awar yadda abin ya gangaro har ya shigo wannan ƙasa ta eh, yau za mu yi darasi na ashirin da uku ko domin darasin da muka fara satin da ya gabata shi shine yaduwar wannan aƙida ta cewa almahadi na sudan shi shine almahadi a wannan ƙasa tamu inda muka dangaro inda za mu ɗora inda muke cewa wa minan jabiri da zikiri kuna daga cikin abin da ya cancanta a faɗi a tarihin da ya sabbaba yaduwar mahadiyanci a najeriya shine ne risala allati arsalaha ash Dadari ila ash Hayat bin Sa'id bin Muhammad Bello. wato ainihin wasiƙa da shi shak dadari wannan wanda mutumin Najeriya ne amma ya tafi Sudan ya je ya haɗu da wancan almahadi na Sudan kun gane da kyau to da ya isa can sai ya rubuto wasiƙa ta musamman zuwa ga shi shak Hayati bin Sa'id bin Muhammad Dallo bin Shek Usman ya yi komarsa da takarda wato ainihin lishajji'ahu alal hijirati don ya karfafe shi akan ya yi hijira wa yi ayyiduhu ilal listihaq bil mahdi sudani kuma ya karfafe shi a cikin wannan wasikar lallai ya kokari ya je ya haɗu da shi wancan almahadi na sudan tun da farko shi almahadin ya yi komai da wasiƙa ya karɓa ya madalla da ita ya gaskata da awarsa har ma ya rubuta masa raddi wato reply kenan to ta ya je masa to sai shi wannan dadari din ya sake wasiƙa ta musamman zuwa ga shi sha hayatu yana ƙarfafansa cewa fa lallai lallai ya ƙoƙari ya hijira ya tafi sudan ya je ya cafa ya a da shi da sa ta shi wanta almahadi wannan wasiƙa ta ba da tasirin mai girma da ziga shi shi hayatu ya ga cewa fa ya yi hijiran nan ya tafi sudan don ya je haɗu da wancan hajji na sudan kun gane da kyau وقد أدى دورا خطيرا في وصول تلك aqida ila بلاد نيجيريا wannan wasiƙa ta ba da gudunmowa mai haɗarin gaske wajen ƙoƙarin wa isowar wannan aƙida ta ce almahadi na sudan shi ne fa almahadi ta ba da wato tasiri mai girman gaske a wannan ƙasa ta mu a wancan lokaci haza ma nasuha ga yadda wato ainihin wasiƙar ta kasance yace ba da basmala walhamdulillah wa sanaya alai bayan yayi bismillah ya godiya ga Allah ya yabo ga Allah kana sai yace wa ba'du bayan haka ومن عبد ربه الفقير محمد الزاداري إلى خلاصة ahalin fakari wasala ko wasu lalatin lujaba al’abararin ha’in asibar sabbatsi fi milimari faba’ini alfa’iki ala a tsaramihi bi jami’i a shafifin fawadili a shayat bin sa’id bin amir rumuni na sayidin almarhum muhammad gano mini ilaika a amalin wasu wato yake cewa bayan wancan yabo ga Allah da godiya gare shi yake ta bayan haka wato wannan wasiƙa ce daga bawan ubangiji wanda yake mai wato mabukaci wannan tawazu ne na malamai da suka yi mukaddima da shi daga wannan bawa mabukaci ga Allah wannan wasiƙa take shine Muhammad Dadari zuwa ga wato keɓantaccen ma'abucin kima da daraja da girma da shi karan kan shi da tsatsansa wanda yake shi kan shi tsatsan nasa mai daraja mai girma yana nufin tsatsan shi usman wanda yake wannan shi wannan mai tsa'a ne ga Allah yana jin girmama shi kenan yace wanda ya rabauta da samun rigaya zuwa ga abin na falala da kima wanda ake nema wanda ya fi wato sauran duk jama'a sa ƙasarsa shine alfa'iku ala atrajihi wanda ya tsere maka'o'insa bi jami'i shatitil fawadi da dukkan wasu ɓangarori na falala shi hayaki ya tsere maka'o'insa da tsararrikinsa dina zuga shi ne yana ƙara kammama shi irin da malamai suke ma ‘yan uwansu malamai ko kuma ɗalibai suke na uwansu ma wato ainihin malamansu. to sai yanzu ne ya faɗi sunan shi duk wancan kalmomi ne na girma da lambobin girma ke faɗa masa sai ce shi ne a shahayat bin sa'id bin amirul mu'minina shi ne wanda na rubuta rubuto nan zuwa gare shi ne shahayat bin sa'id bin amirul mu'minina sayyidina al-marhum muhammad dalil shi shi sa'idu dan muhammad dalil ma'ana shahayat jika ne gawa Muhammad Bello domin ɗan Sa'idu ne Sa'idu kuma ɗan Muhammad Bello Muhammad Bello ɗan Shehu Usman Allah ya masu rahama. Sai ce minni ilaika amin salam wato sallama daban-daban nake yin ta zuwa gare ka. Sannan wa an matahiyat da tahiyoyi wanda suke masu ɗauke da abubuwa na ɗaukaka da daraja wata ikirani da kuma girmamawa wanda ya cika wajen girmamawa ɗin wa inni bi hamdihi ta'ala fi khairin yace lallai ne da cikin godiya ga Allah ina cikin alkhairi wato ina ba shi labarin shi karan kanshi halin da yake cikin sai ce arju minhu an yakuna laka wa ziyada halin da nake cikin alkhairi to ina fatan shi kai ma kana cikin irin wannan hali na alkhairin tare da kai kun gane da kyau sai ce walai sali hammun سوى الإشراق واتو الأشواق إلى لقياك